Kano Pillars. Kano Pillars. To amma sai masu gida shine sunan da magoya bayan kungiyar suka fi kiranta da shi. A safiyar Alhamis din nan, ɗaya ga watan Disamba na shekarar 2022, a wani taron manema labarai da kungiyar ta kira, ƙarƙashin shugabancin roƙon Alhaji kuma Dakta Ibrahim Galadima. na sanar da al'ummar jihar Kano da Najeriya da ma duniya baki daya cewa kungiyar Ibas Okunyi shine sabon mai horar da ita wanda zai jagoranci ta a sabuwar kakar wasanni ta shekarar 2022-2023 wato ya mai gurbin salisu yusuf d black mataimakin mai horar da togar najeriya super eagles shine na ɗaya fa salisu yusuf d black a matakin horarwa a Najeriya bayan Yose Fesiro wanda shine jagoran togar Super Eagles. To amma Kano Filas a wannan zama da ta yi, Evans Ogunyi tsohon mai horar da ƙungiyar Warriors shine zai jagoranci tawagar. Ma'ana da Ibrahim A. Musa Jugunu da yare yaro da Gamba Muhammad shine zai zama jagoransu a sabuwar kakar wasanni mai zuwa. to ba ma wannan ba na ji magoya bayan kano filas da dama na cewa ba shi suke bukata ba a matsayin sabon mai horarwa domin kuwa a cikin masu horarwa sama da talatin da aka bayyana sun nemi aikin wannan horarwa akwai biyar daga kasashen ƙetare akwai wani daga ƙasar mexico wani daga togo wani daga cote d'ivoire wani daga ghana amma dukansu fa kungiyar ta dauki ko guda ɗaya ba a nan jihar kano akwai masu warwa da yawa wanda ba sai na kama sunayensu ba wasu suna horar da ƙungiyoyi da suke buga gasar premier league ta nigeria. ko da yake ba ma wannan ba a nan jihar kano ma akwai masu horarwar da sun nemi wannan aiki amma ƙungiyar duka ba ta ɗauke su ba watakila sharɗan da ƙungiyar ta gindaya ba su cika ba to amma mu kalli shi ibans wanda zai jagoranci kano filas ba wani sai kun ji wani ne shi lalle ba to amma ƙungiyar ta kano filas a yanzu shi take nema shi ya kamata a ce ya jagorance ta domin a baya baba ganaru kadiri ikana sun jagoranci kano filas ba kuma sun lashe gasar premier league ta najeriya solskjaer wani tsohon mai horar da kano pilas ɗan ƙasar faransa shi ma a baya ya jagoranci ƙungiyar to amma ku da kuke kalla magoya bayan pilas ku ne za ku yi alƙalanci cewa evans shi ya kamata ƙungiyar ta ɗauka abin da zan karkare da shi a nan shi ne kano pilas ta yi a yanzu za ta buga gasar matasa ta ƙasa wato nll bayan da ta fada daga gasar premier league wato mpfl shin wannan mai horarwa zai iya jagorantar kano filas tambaya ta farko wannan mai horarwa zai iya dawo da ita martabar da take da ita a baya wannan dai su ne tambayoyi da magoya bayan kano filas daga bangarori da dama suke yi to amma dai ta faru ta kare kano filas ta yanke hukuncin da take kallon shine abin da ya fi dacewa gare ta to kuma dai menene magoya bayan filas da ma masu sha'awar harkokin wasanni a nan jihar kano arewacin najeriya da ma duniya baki daya me ra'ayinku akan sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas premier radio